azabarsa ولهذا كانت ibadatu أوامر والنواهي saboda haka ne sai ibada ta zamana tana liƙe da umurnin Allah da na manzon Allah tana ɗamfare da hani na Allah da kuma hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abinda Allah ya umurce ka in kai to ibada ce duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya baka umurni ka bi to ibada ce matukar ka misaltu da hanin da Allah ya ma ka ne sance shi ka hannu to kana kan ibada alama ce ta tsoron Allah ta girmama Allah domin yana daga girmama mutum in ya kafa ma doka ka bi rena shi ne in ya kafa doka ka take kuma sonsa ne zai sa idan ya ce maka ka yi sai ka yi masa yadda yake so saboda kana sonsa rashin ƙauna ne zai sa mutum ya sa ka abu sai ka yi masa yadda ka ga dama ba yadda yake so ba don ma kar ya ji daɗi tunda ba son shi kake ba shi yasa malam yace ibada ta ɗamfara da so da girmamawa sannan kuma ta ɗamfara da awamir wan nawahi awamir mabniyatun alar ragbati wa talabil wusuli ila amiri. malam yace shi umurni ya ginu ne akan kwaɗayi da neman saduwa da wanda ya yi umarnin. Waye ya yi umarni a yi? Allah, kaga idan ka bi, kana yi ne don kwaɗayin saduwa da rahamarsa da ya alƙawarta wa duk wanda ya bi umarnina zan sa shi cikin rahama. To, saboda kwaɗayin rahamar da sonta, da neman samun ta shi yasa har kake ainihin bin umarnin Allah wahi mabniyatun ala ta'zimi rahabati min hazal azim hani kuma an gina shi ne akan girmama Allah da ainihin razana idan aka ce kai Allah ya hana sai ka ji ka razana ka girmama shi kuma kwarjininka ya kama kwarjininsa ya kama ka lokacin da aka ce qalallahu inna Allah harrama kaza sai ka ji jikinka ya dau tsoro mutanen kwarai sune idza tuliyat alaihim ayatuna ko eh ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne wanda idan aka karanta musu ayoyin Allah aka ce Allah ya hana sai imani ya karu sai su koma su dogara da Allah madadin dogaro da wani Allah da da suke ko kuma madadin kaucewar da suka yi suka ɗan liku da wani abu daga an tuna musu da ayar Allah sai imani ya ƙaru. Wani idan ka tuna mar, gashi kuskure ne ƙarara ya gane amma an ka tuna mar girman kansa da rashin tsoron Allahnsa da kasancewar dama bai yi imani da Allah ba, kawai sai ya kangare ya ƙi, hakan ba zai sa ya dawo ba. Allah ya kare mu. za a haɓabta Allah azza wa jalla, Malam ya ce, Idan har ka so Allah mai girma da ɗaukaka, ragibta fi ma inda hu, wa ragibta fil wusuli ilaihi za ka so abun wajen shi rahamarsa jin kansa gafararsa aljannar da zai baka za ka so wannan matuƙar kana son Allah za ka so kayansa waɗalabtar ɗari kuma za ka yi ƙoƙarin neman hanyar da za ta kai ka da alwusul ilaihi za ta iso da kai zuwa ga wa'annan al'amurra ta iso da kai wajen Allah salum alu ta ina za ka gane wannan hanya shi ne neman ilimi zuwa makaranta matukar kana son Allah za ka so kayansa in ku har kana so to za ka nemi wace hanya za ka bi don ka iso yau idan kana so za ka je abuja ka ga shugaban ƙasa ba za ka nemi hanyar da za ka bi ka je ba eh sai ka kama hanyar zumo za ka je zumo eh silifar ɗinka za ka hau eh kaga za ka nemi mota ko mai abin nan ko jirgi don ka je da wuri sannan kuma ka nemi wace hanya za ka bi yanda duk aka ce maka haka za ka bi don kar ka kauce wa dokar isowa gidan ka je a koro ko to haka al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala yake duk mutumin da yake son Allah yake son rahamar Allah to zai nemi ya zai yi ya iso gun Allah ya samu rahamar shine ilimi idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi din sannan kuma wa man salika salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljannati duk mutumin da ya shiga hanyar makaranta yana neman ilimi to dalili ne na horewar da za a yi masa ya samu hanyar zuwa aljanna. Matuƙar mutum baya zuwa makaranta baya ainihin neman ilimi na addini to ya sani fa har yanzu bai nemi hanyar da zai je gun Allah bai nemi hanyar da zai iso hanyar da za ta iso da shi zuwa ga rahamar Allah ba shine abinda malam yake mana tunatarwa anan yace "Iza ahabba Allahu azza wa jalla idan mutum ya so Allah mai girma da daukaka ko kuma idza ahabbta Allah idan har kai bawa kaso Allah mai girma da ɗaukaka ragibta fi ma inda ku, to za ka kwaɗaici samun abin da ke gare shi wa ragibta fil wusuli ilaihi kuma za ka kwaɗaitu da yanda za ka iso wajensa watsalaftar ɗariƙar wusuli ilaihi kuma za ka nemi wace hanya ake bi a iso wajensa kaga sai ka nemi hanyar makaranta don me domin Allah ya sahale maka hanyar da zaka je da wuri sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna wa umta bi da'atihi ala wajhi al-akmal sai ka tashi wajen yi wa Allah da'a ta fuska kamilar fuska kar ka bi ta wata fuskar da take naƙisa ko ka bauta wa Allah da bid'a ko ka hada masa ibada da shirka ko kuma ka bauta masa da jahilci za ka yi ƙoƙari ne wa ƙumta bi ƙa'atihi alal wajhil akmal za ka tashi haikan wajen yi wa Allah ɗa'a ta fuska kamila wa iza azamtahu min matuƙar kana girmama Allah to zaka ka ji tsoronsa in ko ba ka girmama Allah to fa ba za ka ji tsoronsa ba kullama hamamta bi ma'asiyatin duk sanda kai himmatu da za ka saba wa Allah istash'arta azmatal kaliki azza wa jalla sai ka ji a jikinka girman Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗo a zuciyarka wannan farta sai ka guje wa wannan sabon sai kaga ka aikata shi ba don gudun kada ka saba wa mai girma kuma yana ganin ka ko soja ne yace kar wanda yayi kaza anan in ka zo za ka yi ka duba sai ka ganshi tsaye sai ka yi eh to Allah yana nan yana ganin ka, kuma ka yarda ka yi imani ka tabbatar da girmansa to daga zarar kayi niyyar saba wa Allah in ka tuna haka sai ka guje wa sabon sai ka bari to wannan shine muhimmancin girmama Allah mutumin da kuma bai girmama Allah yaushe zai ji tsoronsa ba za ka ji tsoronsa ba a yanzu idan aka yi checking point kai in ka zo sai ka wuce fiw eh kana tsoron wa'annan da suke tsayin dole sai ka tsaya sai sun ce ma wuce in gwamna ya taho fa yana ganin girman su ne mm-hmm. shine mai girma kaga ba zai kawai kai tsaye za a zo a wuce da shi to kai ma sai kai haka <laughs> to Allah subhanahu wata'ala ya kamata kawa haka in ka zo kan dokarsa to ka tsaya sai ka leƙa ina yace ka bi ga kwalta kuna kallo sai a ce ku gangara wurin gargada an hana ko ba haka bane to Allah ya kamata a yi wa haka in yace banda nan sai a bari sai a bi inda yace don a samu tsira don a samu zaman lafiya don kar jiki ya jiko to Allah ya kyauta wannan shine isharar da malam yake malamai suna son mutane kwatancen da duk za su ma don ka gane ka tsira sai ga sun maka shi sai ga mutum gashi ba mahaɗinka da shi sai addinin nan na musulunci amma sai ya ta kwatanta ma yanda ba za ka kone ba eh? yanzu kaga dai baka ma san waye ba mai wannan littafi baka san shi amma yayi ta kokari kar mu kone tun da shi ya yi karatu ya gane yana ta ƙoƙarin mu ma mu gane to haka malamai suke duk inda suke a duniya za a ga sun sa mutane a gaba suna ta tarbiyyantar da su suna ta nuna musu hanyar tsira saboda me saboda bala'i bai da daɗi suna ta ainihin ƙoƙarin da za ka gane ka shiga bala'i kai ce wayansu kuma suna ganin kamar shi ne bala'in ma hmm. ba su sani ba dan adam bai san masoyinsa ba sai kaga an tsani wayannan malamai sai kaga kafi son wani dan temple din ku mai zagin su mai dora ka akan shirme sai ku zauna ku ta zagin malamin sunna ku ta karawa kanku bala'i baka san mai son ka ba wanda zai ce maka ka bi Allah ka bar hanyar shaytan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi sunnarsa ka bar shaidanu ka bar bidiyarsu wai shi ne makiyinka Allah ka ganar da mu Ya yace kullama hamamta bi ma'siyatin ista'arta azamatal kaliki azza wa jalla fana farta. fisan da ka himmatu ka saba wa Allah in dai akwai girman Allah a zuciyarka to in ka tuna girmansa sai kaga ka gudu ka bar wannan sabon kamar yadda Allah ya hikaito mana a littafinsa wato yana ba mu labarin mutanen kirki yanda suke nisantar sabon Allah dalilin girman Allah sai kwatanta mana da annabi yusuf alaihi salatu wassalam da kuma ita wannan imra'atul aziz allati Turawidu, wanda take neman tayi alfasha da shi kaga ita a lokacin ba ta san Allah ba ba girman Allah ta sani ba ita buƙatar ta kawai take so ya biya Allah yace walaqad hammat bihi haƙiƙa matan nan ta himmatu da wannan bawan Allah Yusuf alaihi salatu wassalam akan kawai sai ya biya mata buƙata. shaidan kuma yana nan yana ta sa masa himma shi ma ka yarda mana wannan dama ce ka samu wannan me ne to waye a wurin wani abu ne wannan wannan kuma shi ne me to gashi kuka dai kuma ma shi wannan mijin nata ma gashi ba ma wani abu ka abunce dama ne ka samu ai hammad bihi wa hamma biha kaga yanda siga qur'ani tazo ta himmatu ita kam kawai bukatar ta tabiya wa hamma biha shi kuma ya himmatu da ita me ya hana shi himmatsa ta kai gaci har ya aikata laula an ra'a burhana rabbihi ba don ya ga girman ayoyin ubangiji ba kamar maimakon ka ce laula an ra'a burhana rabbihi wa hamma biha la hamma biha ba don ya ga girman ayoyin ubangiji ba da shi ma ya himmatu ya afka mata to amma sai ya ga girman ayoyin Allah Allah fa yana kallonsa kuma wannan amana zai ci sannan kuma Allah ba zai bar shi ba matukar yayi wannan aiki sai ya ki Bana shi ake so ka ji a ranka Allah yana nan babba ne ya fi karfin a saba masa daga zarar ka tashi zaka saba wa Allah sai ka tuna girman Allah kuma ka tuna yana ganinka ittaqillaha haisu ma kunta ka an ka'annaka tarahu limaza لأنه سبحانه وتعالى يراك وإن لم an ta tarawa domin shi Allah subhanahu ta'ala yana ganin ka ko da kai ka kasance baka ganin shi don haka fara'ib ko ka kiyaye shi ka tsare masa dokokinsa likai la yu'azzibaka ka la yanfa'u fa’umalin wala banun don kada ya maka azaba ranar da ɗa da dukiya ba sa amfani ba wanda zai tsira illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da zuciya kubutatta don haka ka kubutar da zuciyarka tun yanzu wai idan zaka zana tukunyar ƙasa zana ta tun tana danya ko amma idan kabari he da ta bushe ka kona ta in ka zo zanenta zai yi toran gini ran zane ran da za ka yi ibada ran nan za ka yi ikilasinta in ka bari sai daga baya to aiki ya baci in ka kuskura he da aka gama konewa komi ya kare an je filin alkiyama ka ce to rabbir ji'uni ko kuma ranar mutuwa rabbir ji'uni la'alli amalu salihan fi ma taraktu sai a ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun don haka Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu da bin sawaba. Allah ya taimake mu da koyi da sunna da maluman sunna. A na'am? Gane ko? Allah ya ce, A kazalika linasrifa an husso, dalilin da ya sa har ya ga girman Ubangiji shi annabi Yusuf, ya ƙi aikata mugun aikin nan da ita wannan mata linasrifa an husu don mu kawar da mugun abu daga jikinsa. Kar ya zama na ga ainihin zaɓaɓɓen bawanmu ya aikata mugun abu. Walfasha don mu kawar da alfasha daga gare shi. kaga ashe ba abun da ke kau da mutum daga almugun abu da alfasha sai ganin girman Allah da tuna ayoyin ubangiji wa hadhihi min ni'matillahi alayka wannan yana daga ni'imar Allah da yayi kanka, ya kai bawan Allah in har Allah ya baka dama duk sanda idza hamamta bi ma'siyatin wajadta Allah amamaka in dai har kaga ka zo da za ka saba wa Allah sai ka tar da Allah a gabanka a cikin zuciyarka ga Allah fa yana gani na to wannan ba karaman ni'ima ka samu ba amma idan har za ka tashi sabon Allah ba ka ganin girman Allah daɗin sabon kawai za ka tuna da nishaɗin da za ka samu to ka sani fa ba ka tare da ni'iman nan yana daga ni'ima ta Ubangiji da yayi wa bawansa idan ya himmatu kan laifi kawai sai ya ji ga Allah nan fahabta wakista sai ka razana ka ji tsoronsa wata ta anil masiyati sai ka nesanci wannan sabon li'annaka eh, ta'budullaha ragbatan wa rahba don dama kai kana daga cikin masu bautawa Allah kana kwaɗayin rahama kana tsoron azaba atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar dama akan haka muke bautar mu ko eh me me kake karantawa yace zan karanta fatiha sai roki Allah ya bani aljanna ya kuma kare ni daga wuta wa amma ana la adari dandana taka wa dandana ta ma'as yace mu ma haula hadanu dandinu yace mu ma anan muke gunagunin mu wani yaro ne an tsawaita sallah kawai kai yaga shi fa dare yayi gaskiya in ya bi sallah nan ba zai samu sallah mai kushu'i ba sai koma gefe kawai yayi sallarsa sai aka ce to yaron nan ya zama munafiki sai mun gaya wa manzon Allah shi ma ce to gaskiya ni irin wannan limanci sai na gaya wa manzon Allah sai aka hado gaban manzon Allah ga abin da yayi ana sallah ya katse ya koma yayi tasa ga abin da yake sai ya zo ya daɗe wajenka ya rasulullahi sai dai ya yi muna gengedi muna jiransa in ya je kawai ya gama doguwar tilawa ni kuma sai na koma gefe na yi sallata kawai na koma gida ya ce to me kake karantawa ya ce fatiya nake karantawa ce Allah kare ni daga jahannama kuma ka bani aljanna amma kai da ma'azu ban san me kuke yi ba bayan fatiya ku ta guni ku ta yi ban sani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ce wallahi mu ma ba mu wuce neman tsari da jahannama ba ba mu wuce neman aljanna ba mu ma da ni da ma'azun anan tsakanin muke ta daban balan anan muke dabdalan mu mu ma tsakanin wuta din muna neman tsari da ita kuma fatan mu mu samu aljanna mu ma anan muke ai sai ce to kai ma'azu me yasa kake haka ka rika sassautawa mutane kar ka zama mai kora mana kaga kenan sai aka sulhunta su <laughs> eh, to ashe kenan dukkan mumini yana ibada sane don samun aljanna da neman nisantar azabar Allah ko ba ka bane kar ka zamanto tamkar yan bidiya da suke cewa ana bautawa Allah kawai ba don aljanna ba ba don tsoron wuta ba na'am to sai malam ya ci gaba da ce mana to menene fama ma'ana ibada ibadan nan kam me ake nufi da ibada idan aka ce al-ibadatu me manufa yace al tu tudaqu ala ko ala ibada akan jefi sunan akan abubuwa guda biyu al'amurra biyu alal fi'ili wal maf'uli ko dai ya zo da sigar fi'ili ko kuma ya zo da siga ta maf'uli tutulaku alal fi'ili lazi huwa at-ta'abbud idan akwai in ya samu ku tadall sai ku gyara tutulaku ne eh to akwai kafun da ya kamata a sa tutulaku tutulaku ala alfi'li allazi huwa at-ta'abbudu ana jefa wannan kalma ne akan fi'ili wanda fi'ilin shine at-ta'abbudu kaga fi'ili ne kawai at-ta'abbud Fayukalu. don haka kake ji ana cewa abadar rajulu rabbahu ibadatan wa ta'abbudan wannan mutumin ya bauta wa ubangijinsa ibada da ibadantuwa shi wannan bawa ya bauta wa Allah ibada to wa idlaquha ala ta'abbud min babil itlaq ismul masdari alal al masdari abinda yasa aka saki sunan akan at-ta'abbud daga babi ne na itlaqul ismil masdar itlaqu ismul masdari alal al masdar wato an saki suna na masdarin abu akan masdarin malam ya tafi wani aiki daban kuma sai ya bar inda muke go wato wannan sai wanda suka yi zurfi a nawo ke wa ta'rifuha bi itibari itlaqiha ala al-fili idan aka yi ta'rifin ta akan an sake ta akan fili, bi annaha tazallul lillahi azza wa jalla sai ya zamanto tamkar tazallul wato rusunar da kai ne kankantar da kai ne ko lillahi ga Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka hubban wa ta'ziman ka kankan da kanka ka rusunar da kanka ka sunkuyar da kanka ka mai da kanka kai ba kowan komi bane gaban Allah mai girma da ɗaukaka a matsayinka na mai sonsa mai girmama shi hubban wa ta'ziman don kana son sa kana son rahamarsa kana girmama shi kana tsoron azabarsa bi fili saboda me shi yasa kake ta ƙoƙari wajen aikata duk abun da ya umurce ka na nawahihi kake ta ƙoƙarin nisantar duk abun da ya hana ka me yasa kake bin umurninsa don ka samu rahama me yasa kake nisantar abun da ya hana don ka ne don a nesanta ka daga azaba kaga wannan abu biyu din nan idan ka hada su ka samu rahama kuma ka nisanci azaba wa kullu man zallala lillahi azza wa jalla ko wa kullu man zallala lillahi azza wa jalla haka ne kuwa ko eh ina muke ne na yi gaba kenan to wa kullu man zallala lillahi azza billahi duk mutumin da zallala lillahi azza wa jalla azza billahi duk mutumin da ya sunkuyar da kansa ya mai da kansa ba komi ba don Allah to zai samu ɗaukaka don Allah zai samu girma dalilin aikin da yake don Allah kun fahimci kalmar ko duk mutumin da ya rusunar da kansa don Allah ya mai da kansa ba komi ba don Allah to Allah zai ɗaukaka shi me yasa saboda izza da girman na Allah ne walillahi al-izzatu don Allah shi shi yake da izza wali rasulihi kuma izza tana ga manzonsa Allah da manzo in ka rike su ta nan ne zaka samu izza ka rike kitabu wa sunna kenan ka zamanto ka tsare tauhidi kana kula da sunna to sai ka samu izza walillahi izzatu wali rasuli domin izza ta Allah ce da manzonsa duk mutumin da ya nemi izza ta wata hanya to wannan kaskanci ne ko da ka samu girman ka samu ɗaukakan ranar rusunawarka na zuwa ranar da aka fisgo aka halakka za ka durkusa fiye da durkusawar da raƙumi yake yi domin dole ranar da aka ce ka mutu ka mutu kuma dole ka kawai jikinka ya lalace ya rube ba ƙasƙancin da ya fi haka kuma ba ranar da za ka sake komawa cikin wannan ni'imar ka barta kenan saboda izzar da ka samu ba don Allah ba ne ba cikin ibadar Allah ba ne cikin sabawa Allah ne Allah ka taimake mu da ganewa Allah Ubangiji muna roƙonka ya Allah ka sa mu zamanto masu ƙanƙar da kai masu mai da kai ba komi ba a lokacin ibadarka ya Allah kar mu zamanto cikin masu yi wa ibadar Allah girman kai Allah ya ce lalle waɗannan da ya takabbaru na ko suke yin girman kai eh yastakbiruna suke yin girman kai an ibadati game da ibadata to da sannuko sai da khiluna jahannama za su shiga wutar jahannama Dahirina suna kaskantattu to ina riba girman kai ya hana ka kaje kai karatu girman kai ya hana ka ka rinka zuwa salatul jama'ati saboda kana da matsayi wani ba ko kansila ya samu ya fi karfin kullum a yi sallar jama'a da shi common kansila kawai ya raba shi da salatul jama'a kuma ba zai iya ɗaukar littafi ya je ya shiga talakawa ya yi karatu ba a ba a matsayinsa na kansila ba fa ciyaman ba ne balle ya zama ko gwamna ko wani abu a'a a kansila yake kawai amma wai shi har girman kansa ya kai ba zai je makaranta ba sarauta bai kamata ta hana mutum zuwa makaranta ba don kuɗi kuma wani idan kaga yau yana mallake da miliyan biyar to fa ya rabu da mutane ya fi ƙarfin ya zo ya cusu cikin almajirai ya yi karatu kuma bai yi karatun ba wai don yana da miliyan biyar motar hawan ma ta miliyon ɗaya yake hawa mm. yau wato ai shi yanzu ya zama babba to me zai nema kuma dama ai izza ce ya samu haba shago sai kaga kaya har yara yake da shi yana musu fada sai ya san musu su ci to ai ya zama babba Shi kenan shi yanzu ya fi karfi ya dau littafi ya je karatu wani lokaci salatul jama'a ɗin ma ta rika kukuce mishi Allah ya shawage to man zallala lillahi duk mutumin da ya rusunar da kansa na a'a eh ba wai cikin littafin nake karatu ba duk mutumin da ya mai da kansa ba komi ba lillahi to a'azzahu Allah Allah zai girmama shi walau ba da hini ko da bayan lokaci ne karka damu ka zo ka ce to yaya kuma ni komi nawa don Allah nake kuma ga halin da nake ciki a izzar ai ba a haka take ba walillahi izzat wa li rasuli shi kansa manzon Allah in izzar da ya samu yanzu ta kai izzar da bindo ya samu a duniyance mukamin da manzon Allah ya zauna da shi a duniya eh. da gidan da yake shiga da motar da yake hawa da katifar da yake hawa da falon da yake zama da kayan sha da yake sha da irin namomin da yake ci da irin sha kayan abincinsa nau'i nau'i na ganyayyaki da matse-matse da tsofe-tsofe annabi sallallahu alaihi wasallam yana samu irin wanda bindo yake samu to amma izza ya yafi izza eh to don haka karkace wai kai in an ce izza ka fina duniya to ya kuma ina haka eh ka san dai izza ba fi annabi sallallahu alaihi wasallam to a tabo ya rasu irin dakunan su ba wani daki bane na zumunci ko na? abu bukkoki ne wanda ma ganyen dabino ne rufin da ganyen dabino aka rufe masallacinsu ma bai kai namu ba a lokacin da suke sallah mu kaga har da wani abu yake wal wal wal wal yana buga mana iska hmm. eh ka duba shimfiɗa. shi kuma in ya azar goshin sa in an yi ruwan sama yana tsiyayewa sai ka ganshi ya dora a cikin tabo manzon Allah kuma shine da izza aka ce walillahi alizzatu walirasuli eh shine shugaban izzar ma in kana son izzar raba kusa da shi ka bi shi sai ka samu izza amma ka duba shi din yanda ya rayu to ka ji a jikinka wai he ka samu izzar duniya sannan sai a ce eh to lalle aya ta gaskata da yawa mutane suna jahiltar karatu su mukamin mumini ba wai lalle ne a duniya ba Allah yana iya hada maka shi duniya da lahira Allah yana iya baka shi lahira kawai duniyar sai dai ka lallaba ka yi hakuri to shi yasa shi mumini duk inda ya faɗi daidai ne idan fitina ta zo masa ma ya dogara da Allah ya samu lada idan alkhairi ya zo masa ma ya gode wa Allah ya samu lada duk abin da Allah ya gwada shi da shi gum Allah yake komawa la manja wa la malja minka illa ilaika ah, to Allah ne zai maka abu sai ka ruga wajen wani gunsa hallau ba gun tsira ba gun fakewa dole sai shi din shi zai dora ma kuma shi za ka dawo ka roƙa taimake ni ba za ka je gun wani ba kuma amma yanzu in wani fafare ka na heka ruga ka gaya wa wani ɗan sanda eh, ko to in ka gaya mar shi sai ya zo to ya dake ka kuma ka zo ka ce taimake ni shi din kaga ba za ka ce taimake ni ba don shi ba Allah ba ne. amma Allah shi ne zai maka abu kuma sannan ka nema a wurin shi sauki don me la manja ba wurin tsira wala malja ba gurin fakewa illa ilaika sai dai wajen ka dole duk abin da ya koro ka sai ka zo ka raɗewa ubangiji kare ni in shi ya maka ma sai ka ce Allah na tuba kyale ni shi ne dai kawai Allah ya taimake mu yace al-ibadatu tulqu a subhanallah ko walillahi al-izzatu wa rasuli. wa tulqu ala al-maf'uli akan saki sunan akan maf'uli ai al-muta'abbad bihi al-muta'abbad bihi Abunda ake bautawa Allah da shi وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفها بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية da wannan tabiri za mu gane yadda ibn taymiya shekul islam ya yi tarifin ibada haisu kala ta yadda ya ce rahimahullahu ta'ala al'ibadatu ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة wannan shine tarifin ibada idan kana so ka gane meye ibada yace al-ibadatu ismun jami'un idan aka ce ibada suna ne da ya gamis ya gane dukkan wani nau'i wanda ya shafi umurni ya shafi hani jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda game da duk abinda zaka aikata Allah na so kuma Allah ya yarda duk abinda in ka aikata shi Allah yana son sa kuma yana yarda da haka yana yarda da mai yin haka min al'aqwali tun daga kan maganar ka ana so ka dubi irin maganar da Allah yake so in kai ta kuma ya yarda da ita to ibada ce wal a'mali kuma ayyukan da duk za ka aikata ka duba Allah na son irin wannan aikin kuma ya yarda da aikin yana yarda da mai yin irin wannan aikin aikin kuma ba na waje kawai ba allahira wal ba'ina aikin sarari da na ɓoye hatta niyyarka da ke ɓoye a zuci ana so ka yi irin wanda Allah yake so kuma ya yarda da ita har ka gudurta mugun aiki kar ka yi mummunan niyya kada ka yi mummunan kuduri duk abin da za ka zo ka zo masa da kyakkyawan niyya duk inda za ka tinkara ka tinkare shi da kyakkyawan niyya kaga wannan koyayyen abu kenan haka kuma wanda za ka aikata a fili ka yi shi da kyakkyawan niyya ko da mutane ba sa son irin shi ka nemi yardar Allah ba yardan mutane ba kar ka zo kana aiki a fili don mutane su yarda bari ka yi ka dace da abun da mutane suke so a ka nemi dacewa da wanda Allah yake so ka nemi dacewa da yardar Allah ba wai lalle ne sai kayar mutane sun yarda ba Allahu wa rasuluhu haƙo an rubuhu in kanu mu'minina ai Allah ne kawai da manzonsa ya cancanci a nemi yarda su amma fa idan mutane mu'minai ne idan da mutane muminai ne to da sai su nemi yardar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani irin aiki ne in an yi shi Allah ya yarda wani irin aiki ne in an yi shi ya dace da yardar manzon Allah inda yana nan ma eh ya yarda da irin wannan aikin domin ma qalahu rasulu aw ma fa'alahu rasulu aw ma qarrarahu rasulu idan ana son biyayya ga manzon Allah hatta ma qarrarahu ibada duk abin da ka yi gaban manzon Allah ya tabbatar ya yarda da shi bai kushe ba bai hana ba to shi ma ibada ne to nemi yardar Allah ka nemi yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ka kubuta amma don ka yi ka nemi yardar wani ko kuma alhali wannan abun sabon Allah ne ka nemi yardar wani alhali bid'a ce saba wa sunnar manzon Allah ne to ka shiga haɗari. mutum ya shiga hadari don haka ayyukanmu duka aqwal wal a'mal az-zahira wal batina dukkansu ana da bukatar su dace da sunnar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam su dace da faridlar Allah subhanahu wata'ala wannan shine ibada ya kamata wannan gabar ka rike ta da kyau al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali wal batina da aka tambayi Sheikhul Islam haka yace wai meye ibada yace al-ibadatu ismun jami'u ibada fa sunanta ya game ya game li kulli ma yi Allah kowane irin aiki kowace irin magana kowace irin niyya wanda Allah yana son ta wa yarda kuma ya amince yana ƙaunar irin wannan to ana ce masa ibada min al-aqwali wal a'mali daga maganganu da ayyuka al-zahira wal batina maganganun zuci da na baki ayyukan zuci da na gabobi duka kaga ya gama abun a lokaci guda waɗanda Allah ke yin su don amfanin wasu bayin Allah mana managarta Allah ya musu rahama hadha shay'ul ladhi ta'abbadana Allah bihi wannan abubuwa da Allah ya ibadantar da mu da su wanda yace su ne zamu rike sai ya zamana mun yi masa ibada to lalle fa yajibu tauhidul bihi wajibi ne mu kaɗaita Allah da su kar ka zo maganganunka ya zama na kana sabawa Allah don yardar wani Allah ayyukanka kana sabawa Allah don neman yardar wani Allah manufarka kana sabawa Allah don neman yardar wani Allah baka kadaita Allah da wannan ibadar taka ba duk ya kamata a ce mun kadaita Allah subhanahu wata'ala bihi da shi yace to hakan wajibi ne la yusrafu li ghairihi ba a juya wa'annan ayyuka li lahi ga wani Allah ka sala kamar sallah in za ka yi ta ka tsaya ka yi ta yanda Allah ya ce yanda yake so kar ka yi ta yanda kake so kar ka yi ta yanda mutane suke so akwai wanda in ya tsaya ya ga a wannan garin ba a irin sallar manzo Allah to sai ya yi irin tasu don kar a ce masa dan izala ne ka san yanzu duk abu in ka yi shi irin na sunna sai a ce ya zama izala ya koma izala kun gan shi na shi ma eh, wai wani ne wai wai wai kuma yaran ku suna zuwa bangwani ce to yanzu za ku gan su sun rike kirji kuwa <laughs> wai yanzu za su dawo muku suna sallah suna rike da kirji eh wai shine sun baci kenan <laughs> inna lillahi wa inna kai jahilci Allah ya raba mana jahilci ai in aka cewa mutum jahili ne wallahi sai ya tafi ba wando ya dauka yayi asin da asin eh, eh? sai ya tsammani asin da asin yayi ba wando ba riga yake yawo amma sai ya tsammani yayi asin da asin <laughs> ka san asin da asin ko kai da yake da dadde ne yaran yanzu ne dai wasu ba su san me asin da asin ba sai dai an ce up and down eh ya san up and down amma bai san hausa ba ah, to ya ji ai wannan kan to Allah ya sauke wai zai dawo maka yana riƙe kirji to duk sanda mutum zai yi sallarsa to ya tabbatar da ya yi ta kamar yadda Allah da manzon Allah suka karantar karka yi ta kuma don wani karka yi ta da niyyar wani ka yi ta don Allah ka tinkari Allah da ita siyam haka azumi duk wannan dogon bayanin har da muka ambaci kirji akan fassarar sallah muka yi shi haka nan azuminka ka yi shi don Allah yanda Allah ya ce a yi shi a watan da Allah ya ce a yi karka yi shi a wani wata ko da mutanen duniya sun yi ittifaki a wani wata to kai karka bi su an gane ko wa zakka haka nan zakka yi ta yanda Allah yake so yanda ya karantar yanda manzon sa ya karantar ka bada ta inda yace a bada wal hajj haka nan hajjinka ka yi shi yadda Allah yake so ka je ka yi shi kuma inda Allah yake a yi shi kar ka ɗebi dukiyarka ka tafi wani gari ka kai wa wani masallaci ko wasu kaburbura ziyara ba inda Allah ya ba a ɗaura sirdi don zuwa wani masallaci duk duniyan nan yace in banda masallatai uku na harami da na madina da na kudus to masallacin rum can isra'ila ma ya fi inda kake zuwa eh, kwarai kuwa don shi ya samu hadisi kuma yana da sunansa a cikin ƙura'ani na kafa kana kashe kudinka dubu hamsin ka yi bidiya ka dawo da ka sai abincin kama a gidanka aka more da yafi kai ta sayan kaji kullum ana ci a gidanka har sai hamsin din ta kare da yaranka ya su ita ma addu'a Allah sai mun canja kana ka je ka kashe su ka tafi ka dawo inda Allah bai ce ka je ba manzon Allah bai taba bada wasiyar aje ba wanda ya tafi masallacin Qudus ma ya can ƙasar Isra'ila masallaci uku ne kawai za ka ɗaura sirdi don su in ji manzon Allah ko na harami ko na madina ko na gudus masallacin kudus shine ba wani annabin da bai yi sallah a gumba, hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a wajen na kafa eh mala eh to amma ka duba yanda ake girmama shi wai wani ne yake ba da labari yace wallahi wallahi ya je makka ya je madina amma bai ga taro kamar na wannan wurin ba to ai da ma kalilan ma nuna. to don an taru an yi yawa an yi bidiya shine ne shine barna hmm? ai ba wai taro majority ake kallo ba a ina ne inganci yake ina ne aka yi yanda Allah ya ce ina ne aka yi yanda manzon Allah ya ce eh kuma ma hankali zai kama wai ka ce wai wannan taron ya fi na makka eh ka san wannan akwai dama aikin son zuciya ne kuma maganar ma ta son zuciya eh wai wani ya je da kafa ya dawo da kafa kuma ya riga masu mota dawowa aka yi ta taruwa ana duba shi har rediyo aka kai shi yana ba da labari shi ma ya zama wali abun mamaki har ana zuwa ana mar ziyara eh. ga gaskiya a filin Allah wai mutane sai su rufe ido kawai su rike ƙarya su yi gam su ciza bude idon ka ka gane ce an ki ko shi ba zai bude ido ya kalla ba ya rike maciji fa ya rike gan ana ta bude ka gani bude ka gani yace an kiya bude shi nake so sai ranan da ya jefa mar dafi tukunna ya shura shi na sai ce a ah, ashe ko macijin ne to ranan kuma zai amfani zai amfani ba zai amfani ba sai ranan da ka mutu ka gane sannan kuma za ka yi farga jaji ba amfani sanda ake ce maka buɗe idonka ka gane ga inda hanya take ka kace na kina buɗe sai ka rufta rijiya haka shikenan aiki ya baci ba Allah shawai ina muke na'am to irin wayannan ayyuka muka ce kamar sallah azumi zakka Hajji, wa du'a roko karka roki kowa sai Allah kuma kar ka yi addu'a wanda ta saba wa umarnin Allah da na manzon Allah kar ka kira kuma kowa lokacin kira na du'ai sai Allah mutane nawa ne suke firgita su kira shehu hmm? wai mutum fa ya razana maimakon ya kira Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai ka ji ya kira sunan wani mutum wanda wannan mutum musibar duniya ta same shi ta ƙarshe ita ce mutuwa mm. musibatul mauti haka Allah ya kira ta musibatul mauti bai tsira ba ya mutu shine kuma kai da kake da rai maimakon shi yake neman taimako a gunka yi masa addu'a wai kuma shi kake roƙo ya taimake ka sannan ka ce kana da basira ga hayyul Lazila ya mutu. ga rayayyen da baya mutuwa ka bar shi kana kiran matacce to lalle ibadar ka ta addu'a ta neman tsari istighafa gaba ɗaya kai wa Allah subhanahu wataala wan nadri in za ka yi bakance kai na Allah in ka samu alkhairi to ka bakanci alkhairi Allah ya baka aure to kai walima ya baka nima ka gode wa Allah ta hanyar shukuru faman shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi duk mutumin da ya gode wa Allah da ni'imar da Allah ya yi masa ta hanyar da Allah yake so to yayi wa kansa ne ihsani sannan yace ala in shakartu la azidannakum idan kuma kuka yi haka sai in ƙara muku wata ni'imar bayan ni'imar duniya kuma a lahira sai in sake sa ku a wata ni'imar sabuwa to amma idan ka kauce fa wani yau idan riba mai yawa ya ci sai ya bi wasu kuɗi na sabon Allah wannan na fati ne na shagali ne wai shekara ta arba'in a duniya yau sai a kira maza da mata wai birthday eh a zo a yi tasha har giya wayansu hmm, dama dun mai yin birthday kam ai aikin arna ne wani sahabi ne ya taba yin birthday ka taba jin sahabi yayi birthday eh wani waliyi ne ya taba yi maka birthday wani malami ne ka taba jin ya tara almajiransa ku zo yau na shekara 30 ku zo yau na shekara 40 ku zo yau na shekara hamsin. kun taɓa jin shehin da ya haka eh to tun da bai yi ba wai bari mu ma shi ya san ba kyau bai yi ba ya mutu kuna mar eh? Eh? shi ya yi karatu ya san ba kyau yana da rai ya shekara talatin ya ƙi ya yi maulidinsa ya shekara arba'in bai yi ba birthday din ba shine maulid ba mm. eh ba da irin ba turanci ba ne maulid kuma ba larabci ba ne to yaƙi ya yi fa yana da rashi wannan shehin to tun da yaƙi ya yi mumumar yanzu shi ya san ba kyau bai yi ba ku kuma yanzu ya mutu kuna mara, to wallahi kuku kawa don ranar tashin alkiyama ba zai ɗau wannan laifin ba tun da ba shi bai ba wala ta ziruwa ziratun zira ukura za ku je da laifinku don shi ya ƙi ya yi saboda Allah bai ce ya yi ba ibada sai in an karanta ta daga Allah ko daga manzon Allah kuma ya ga babu shi bai yi ba har ya mutu bai yi wa kansa badde ba bai yi wa kansa maulidi ba sannan kai ka zo ka ce bari kamar ko kun taɓa ji magabata suna yi wa sahabbai ka san su su suka ɗauka dai waliyai na gaske kam ko to wane ne kuka taba jin sun taru sun yi wa sayyidina abubakar ko umar ko usman ko aliyu kun taba ji imamu malik ya taba yi an taba mar shafi'i abu hanifa ahmad ibn hanbal ka san dai waɗannan sun fi wancan ko kuma su ne wanda in ka ɗauko bayanansu za ka ƙaru a addini ba su karantar ba ba su yi ba ba su ce a yi ba to ibada duk abin da za ka yi na bakance in na samu kaza zan yi kaza in Allah ya bani kaza zan yi kaza to ka yi don Allah nazar kenan duk nazarin da za ka yi ba na bakance alwashi to ya zama don Allah walkashiya kushu'i a ranka ka ji kana tsoron Allah aiki wanda in ka yi shi Allah ne kawai zai ganka kuma azabarsa kawai ya kamata ka ji tsoro sai ka ƙi don wani to wannan ka aje shi inda bai dace ba ka aje hashiyarka gun Allah shi yasa ake son karatu don mutumin da bai da karatu ba zai gane menene hashiya ba shi yasa Allah ya ce inna ma yakhshallaha min ibadihi sai ce al'ulama waɗanda suke jin tsoron Allah kushu'i irin tsoron Allah na hashiya to malamai ne don su suka san Allah mutumin da bai yi karatu ba ina zai san Allah har ya gane kushu'i har ya gane tsoro irin na sarari irin wanda ake wa kura tsoro irin wanda ake wa zaki tsoro irin wanda ake wa dan fashi tsoro irin wanda ake wa dan sanda tsoro irin wanda ake wa soja ba shine kawai kai ka sani ba to ina ka san kushu'i tsoro irin wanda ake wa Allah sai kana da karatu sai kana da ilimi to shi yasa Allah ya ce waɗanda suka fi samun irin wannan tsoron al'udama masana to haka kai kokari ka jefa kanka cikin masana ka nemi malamai ka san tauhidi ka gane Allah ka gane abin da yake so ka gane abin da bai so ka gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane da me yazo ka gane me ibada me addini me bid'a me shirka in ba haka ba to lalle za ka yi kwama cala ka gama ka koma lahira da kwama Allah ya kare mu don haka wayannan gaba ɗaya abubuwa ne da ake yi wa Allah wattawakkulu haka dogaro harka ka dogara da wani wanda ya mutu ko wani abu sandarare ko aljani ka dogara da Allah ba a dogaro da kowa sai da Allah don shi ma nau'i ne na ibada wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk mutumin da ya dogara da Allah to Allah ya isa masa fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu ka dogara da Allah rayayyen da baya mutuwa kada ka dogara da mai mutuwa in ka dogara da mai mutuwa ka shiga uku kar kuma ka hada dogaronka da wani ka zama mai shirka mu fa da ku muka dogara da Allah muka dogara ku dogara da Allah kawai shi kadai an gane wannan ko karkace da Allah da wane na dogara to kai shirka gara ma kace da Allah na dogara sannan taimakon da Allah ya taimake ni wane yana mini to shikenan yanzu kai ba mushriki bane don ka ce sannan sannan din nan da ka kawo summa madadin wawu to ya nuna aikin duka wane ma Allah ne ya sa shi ya baka amma idan ka sa wawane da wani Allah da wani to ya nuna da Allah da wani kamar daidai suke maka aiki eh da kai na dogara da Allah na dogara to kai shi ne ka dogara da Allah sannan sai ka ambaci wanen shi kuma ka mata addu'a Allah ya saka wa wane an gane ko yawo ko shakka babu Allah yana ba da taimakonsa ta hannun bayin Allah kuma sun cancanci a gode musu sun cancanci a yi musu addu'a har ma wanda baya gode wa mai masa to ba zai gode wa Allah ba amma ka san irin kalmar da za ka rika faɗi shi yasa ake son karatu idan mutum bai yi karatu ba sai ya kwaba ya mai da kansa mushirki bai sani ba Allah ce mu da ganewa ila gairi zalika min al-ibadati abun yana nan kata-kata daga nau'i na ibadu fa in qulta ma huwa dalilu ala anna Allah munfaridun bil uluhiyya idan da zaka zo ka tambaya kace to wai menene dalilin da yasa Allah ya kara mishi Allah ya kadaita da ibada ya kamata ai a bamu dalili malam to idan ka yi wannan tambaya malam ya ce jawabu amsa hunaka adillatun kasiratu ai anan ko can game da wannan tambayar akwai dalilai masu yawa ayoyin suna da yawa minha sai dai in baka kaɗan daga ciki in ji malam yace minha daga cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nahali yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan eh to kafin nan kenan a cikin suratul anbiya ko ma arsalna min qablika min rasulin babu wani manzo da aka taba aikowa kafin kai ya rasulullah illa nuhi ilaihi face mun yi wahayi zuwa gare shi wahayin me muka yi annahu la ilaha illa ana cewa babu wani abun bauta na gaske illa ana sai ni in ji Allah haka muka yi wa kowane manzo wahayi sannan muka ce fa'budun ka gaya wa mutanen duniya da kai da su gaba ɗaya ku bauta mini ni ko wannan ayar ita kaɗai ta isa ka gane annan laha ilahun wahidun la ya bil ibadati illahuwa Allah ɗaya ne shi kaɗai ya cancanci a bauta masa babu wani amma in ka domi na hali Allah ya ce wa laƙad ba a fi kulli ummatin rasulan tabbas haƙiƙa mun aika a cikin kowace al'umma manzo haka kenan ba wannan al'umma ce kawai aka aiko wa manzo ba kowace al'umma mun aika mata manzo abinda manzon yake cewa ibudullah ku bauta wa Allah wajtanibu taghut ku ne sanci duk wani dagutu mai tsora ku akan hanyar da ba ta Allah ba irin yan hana ruwa gudu kenan ana so a ganar da mutane hanyar Allah su kuma suna kau da mutane akan hanyar Allah kace to ku rabu da irin su wajtanibu taghut ku nisanci duk wani gunki da mai tsora mutane akan gunki duk wani shaidani ku nisance shi ku bauta wa Allah shi kaɗai, ku bi umurnin Allah shi kaɗai, kowane manzo in zo duniya akan wannan ake rikici da shi har yanzu dai yace wa aidan har yanzu a cikin ali imrana qauluhu ta'ala karanta faɗin Allah da yace shahidallahu Allah kansa ya shaida annahu la ilaha illa huwa yace ba wani abun bauta da gaskiya sai shi shi da kansa ya tabbatar wa duniya cewa ba abun bauta da gaskiya sai shi illa huwa wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida haka wa ulul ilmi masana sun shaida haka malamai wannan ma ya ishe ka falalar ilimi in kana so ka karantar da mutane falalar ilimi malam yace wannan ayar ita kadai ta isa da aka ce Allah mala'iku sai aka ce ulul ilmi masana wannan ya ishi dalibi farin ciki Ali ibn Abi Talib yace rabina qismatul jabbari fina yace lana ilmun walil a'da'i malum yace kai wannan rabon famo yayi ‘yan adawa kuɗi suke takama da shi mu kuma ilimi. Mu komi za mu yi kawai muna duba mai Allah ya ce, mai manzon Allah ya ce, su kuma suna tinkaho da kuɗi da mulki, ya ce, kai mu rabon ya mana, in ji Ali ibn Abi Talib. Ya ce, rabina mun amince, kismatal jabbar, da wannan rabo na Allah. Lana ilmun, mu an ba mu kashi gefen ilimi, walil ada ‘yan mu kuma malum aka ba su kuɗi. <laughs> kaga kenan ashe daraja ce babba Allah ya sanar da kai ilimi shi yasa hadisin manzon Allah nan kullum muke tunatar da kanmu shi idza arada Allahu bi abdihi khairan idan Allah yana nufin bawansa da alkhairi yudihi almala wa yudihi aljaha wal mulk wa wa yufaqihu fi dini sai ya fahimtar da shi addini idan Allah na son ka da alkhairi addini zai fahimtar da kai kaga Allah bai ce idan Allah yana son bawa da alkhairi sai ya bashi dukiya ko ya bashi mulki ko ya bashi lafiya ko ya bashi karatu ilimi zai fahimtar da shi addini da ilimi ake fahimtar addini ba wai karatu zunzurutu ba mutane sai su rika cewa ayin karatu ne bai suwa ne ba to ai fahimta ya fi wani ko ba gane ba to fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana anan yufaqihu sai fahimtar da shi addini addini wani yana nan yana da ilimin duniya yana da karatu irin wanda ake karantawa gefen geography waye waye duka yayi sannan kuma gefen larabci ya iya larabci har jarida yake da larabci ko ba gaba ne lugan nan duk ya bi ta ya fede ta daga farko har karshe ba abinda bai zai layince masa a gefen nahu balaga a rudi duk ya san su amma kuma Allah bai fahimtar da shi ya gane sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai fahimtar da shi abin da yake yanzu yana kan shirka ba bai fahimtar da shi abin da yake yanzu yana kan bid'a ba bai gane sabawa dokar Allah ba bai gane sabawa dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai gane ya dora mutane akan hanya ta Allah da ta manzon Allah ba sai na dora su akan rudu kaga wannan fahimta ce Allah bai bashi ba amma yana da karatu to in Allah ya so bawansa sai ya fahimtar da shi addini mu kama wannan gabar da kyau magana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ba al-qari'in ba ma'ilimta wanda suke da ilimi ba wai karatu ba ilimi shine ka san abu ka gane shi kai aiki da shi an gane ko karatu kuma za ka yi karatu ba lalle ne dole ka yi aiki da shi warai da gaske kuma za ka karanta ba lalle ne ka gane ba kowa ne ya yi karatu ya gane ai ba kowa ba ne don ya karanta abu kawai a ce ya fahimce shi da yawa za ka karanci abu gaji in an ja za ka fasara a ce na'am a fassara a ce na'am amma a zo a gane inda abun ya dosa wannan sai in Allah ya so ka da alkai ana gane wannan to Allah ce ce mu da ganewa don haka ce mu rinka yi wa kanmu kiyamul laili kenan mu rinka kusantar littattafai na sunna karantarwa na malaman sunna eh domin mu samu mu tsira ina ganin yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti ko kaga wa'annan su ne wa'anda suke tsaye akan daidai shi yasa Allah ya ambace su Allah dai ba zai yi abu kaimar gyara ba mala'iku kuma Allah ya ce la ya sunan laha ma amarahu al ulama ul haq su ma suna tsaye akan gaskiya sai ce shahida Allah annahu la ilaha illa wa wal mala'ikatu wa ulul ilmi idan ka dauko ulul ilmi sai ka fara daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taho har zuwa fuqaha'ul duniya duka tun daga wancan lokaci har yanzu su ma shahidu bi wahdaniyatil layi sun shaida kadaitakar ubangiji cewa shi ne kawai ya cancanci a bauta masa shi kadai ne mai doka an gane wannan ko sunu ilil ilmi qa'iman bil qisti ai bil qisti bil adli ake nufi la ilaha illa azizul ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah mabuwayi gwani garin misali fa haza dalilun wadihun wannan dalili ne wanda yake a sarari ala annahu la ilaha illa huwa cewa ba wani abun bauta da gaskiya sai shi azza wa jalla ashhadu an la ilaha illa allah ni dai ina shaida ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah wa kaifa antum wa antum tashhaduna an la ilaha illa Allah mala yace kuma na tabbata kun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah ko to dukan mu mun shaida wannan wa hadhihi shahada wannan shahada ita ce ya kamata mu rike ta shahadatul haqq ita ce shahada ta gaskiya sai mu tsaya akan idza qala alqa'ilu ko to Allah ya taimake mu saboda muna da daurin aure kuma muna da ziyara da za mu je gidan mai gari insha Allah sarki ko eh. don haka sai mu yi haƙuri da tambayoyi har mu fata lokaci da yawa ba an ce ai haƙuri ba na? Na? o oh, a ah, muna ce sai mu yi haƙuri da tambayoyi in a littafin ka ne ka sa fensir ka ja a ƙasa eh, don har ka manta wurin ah, muna da ɗaurin aure wanda malam ibrahima zai fitar da yarsa insha Allahu yanzu anan. don haka muna fatan wayanda za su ba da auren da wayanda za su karɓa sai su shigo ciki domin mu gabatar da wannan aure insha Allahu a yi siga sannan kuma mutane su shaida sannan a sallami jama'a don shi waliyin ita amarya da kuma shi wakilin ango ko angon suna kusa sai su shigo daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar a kafin maganar aure za mu yi addu'ar tashi daga makaranta ko mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala